الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال صلى الله عليه وآله وسلم من سام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أخرجه مسلم dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzan tsira annabi Muhammad sallallahu wa wa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka ya yan uwa hakika muna rayuwa a cikin darare masu albarka dararen ƙarshe-ƙarshe na goman ƙarshe na watan ramadan dararen yantawa daga wuta dararen rahama da jin kai dararen yafiyar ubangiji subhanahu wata'ala ga bayinsa duk wanda ya yi sakaci ya yi asara cikin waɗannan kwanaki to hakika yi babba asara ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa da al'iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun lalle ku yi kokari ku cika kwanakin ku na azumi da zikiri da ibada da sallolin dare da yin dukkanin abin da ya kamata na ayyukan da'a da kuma gujewa dukkanin abin da ya wajabta a guje masa na ayyukan sabo kuma ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala lallai da haka ne za ku zama kun yi masa godiya ana yin kabarbari a ƙarshen waɗannan kwanaki da zarar an ce an ga watan ƙaramar sallah watan shawwal wanda waɗannan kabarbari sigoginsu sun zo mabambanta daga bakin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafiya shahara daga ciki shine faɗin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira ko kuma faɗin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd za a rinka ɗaga murya a yayin faɗa da zarar an shaida cewa an ga watan ƙaramar sallah kowa zai yi gwargwadon bukatarsa gwargwadon yadda zai ji yadda kunnensa kowa yana aikata haka ne shi kaɗai a kankin kansa ba a haɗa baki ba a yin jam'i wani baya faɗa waɗansu suna maimaitawa waɗannan kabarbari a ƙaramar sallah suna ƙarewa ne daga lokacin da liman ya fito filin idi Shi kenan an gama su ko da bayan an idar da sallah ba a ci gaba da yin su saɓanin a babbar sallah wanda sukan zarce har izuwa ayyamu tashriqi baki ɗayansu yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar idi mutum ya yi kwalliya ya yi wanka ya fesa turare ya sanya mafi kyawun tufafinsa in so samun ne su zamo farare idan fararen ba su ne sababbi ba to sababbi su aka fi so amma da a ce farare za su zamo su ne sababbi to sun haɗa daraja biyu daraja sabunta da kuma daraja fari domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin muslim ya ce ilbisu min fiya kumul bayab wa kaffinu fihinna mautakum fa innahu min ahsani thiyabikum ku rinka sanya farare daga cikin tufafinku kuma ku rinka yi wa ku likkafani da fari domin ku sani fari yana daga cikin mafi kyawun tufafinku a duniya wannan rayuwa ta duniya kenan amma kalar da tafi kowace ɗaukaka da daraja in a lahira ne a aljanna to ita ce koriyar kala aliyahun siyabun sundusun khudurun wa istabrak ubangiji yace zaka ga 'yan aljanna sanye da tufafi na asin da asin koraye ga kuma almuski to haka nan ya ce wa yalbasu na siyaban khudura 'yan aljanna suna sanya tufafi kwarra to amma in a duniya ne kala fari ta ɗar kowace kala daga cikin kalolin tufafi na musulmi a idin ƙaramar sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya fita sallah a ranar idi har sai ya ci da binai kuma yakan ci su mara ko dai guda uku ko guda biyar ko guda bakwai ko guda tara baya farawa da ɗaya kuma baya cin adadin da yake yana rabuwa daidai da daidai yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a idin karamar sallah da babba fita maza da mata zuwa filin idi ƙosassun mata waɗanda suka riga suka tasa kai hatta da masu al'ada kai hatta da zaune giji irin matan da sun isa aure amma Allah bai ba su auren ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan an je filin idi mata masu yin al'ada kada su shiga cikin sahun masallata su ja gefe don su rinka shahattar alheri su rinka tarayya da 'yan uwansu cikin addu'o'i domin dukkanin abin da za a roƙa a wannan fili ga wanda yake zaune a wajen shi ma har da shi nana ummu atiyya nusaiba bintul harith Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu mu mu mata mu shiga gidajen matan aure mu ce su fito su taho masallacin idi da muka je sai muka tarar wata ma ba ta da mayafin da za ta lullube jikinta ba ta da hijabi muka zo muka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga mata da yawa suna son su je sallar idi amma babu tufafin sanyawa babu hijabin da za su rufe jikinsu su fito sai manzan Allah ya ce to ku koma gidajen makota duk wacce take da hijabi biyu ku karbo dayin aro ku je ku bawa waɗanda ba su da hijabi ku fito da su kuma ya ce hadda mata masu al'ada su masu taho don su halarci alheri da dukkanin addu'o'in da musulmi za su yi ana so a sallar karamar idi da sallar babbar idi ma'ana babbar sallah kenan ya zamo in an yi sallah mutane su saurara su ji kuɗuba daga bakin limamansu duk da cewa sauraron huɗuba ba dole ba ne mutum yana da damar in an idar da sallah ya tashi ya kama gabansa in yana da wani uzuri manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya idar da sallar idi kafin ya fara huduba yakan ce da mutane mun gama sallah zami huduba wanda yake da uzuri zai iya tafiya wanda kuma bayi da uzuri ya iya zaunawa ya saurara sabanin huduba ta juma'a ita rukuni ce cikin sallah amma huduba a idin babbar sallah ko karamar sallah ba rukunin sallah ce. shi yasa ma sai an gabatar da sallar sannan ake yin ta amma ta juma'a kafin a yi sallar ake yin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance a ranar idin karamar sallah ko babba hanyar da ya bi ya je masallaci ba ta ita yake bi ya dawo ba da haka wannan sunna ne ga wanda ya samu ikon ɗabbakawa yana daga cikin abin da ake so musulmi idan sun game da junansu su rinka wa junansu lale maraba da taya murna da farin ciki da annashuwa da godiyar Allah musamman su yi amfani da kalmar Allah ya karba mana Allah ya karba mana babu laifi a idin karamar sallah ko babba idan an yi wasanni na al'ada wanda za su sanya farin ciki da annashuwa a zukatan manya da yara kai har ma da maza da mata nana aisha ta ce duk lokacin da idi ya zo akwai waɗansu mutanen habasha sukan zo su yi wa manzan allah wasan sallah kuma a cikin masallaci ake yi suna zuwa su ɗauki makami suna kariya suna gwadawa suna sanya annashuwa da nishaɗi a zukatan al'umma aisha ta ce manzala yana fitowa ya kalla ni ma nakan fito in kalla wani lokaci har in dafa kafaɗarsa ina kallo idan ya kalla ya kalla sai ya juyo ya ce da ni aisha ya ishe ki ta ce wani lokaci sai in ce bai ishe ni ba sai mu ci gaba da kallo wani lokaci kuma sai in ce ya isa wata rana annabi ya je sallar idi ya dawo sai ya zo ya tarar da waɗansu yara mata a gidan nana aisha a ɗakinta suna yin waƙoƙi irin na gargajiya irin waƙoƙin al'ada waƙoƙi irin wanda suke tuna jarumtakar iyaye da kakanni waɗanda suke ba da labari na wani abu da ya faru a baya na tarihi kuma suna yi suna buga abin kiɗa mazalla da ya shigo ya gansu aisha tana kallo sai ya kwanciyarsa sai ya juya kansa ya daina kallonsu su amma bai hana su ba can sai ga sayyidina abubakar ya shigo gidan da ya zo sai ya tarar da su suna kiɗa sai ya ce a mizmaru shaitani fi baiti rasulillah yanzu amo da muryar shaidan a gidan annabi yana nufin kiɗa abubakar ya rarake su zai kore su sai annabi ya juyo sai ya ce ya ababakar da'ahuma fa inna likulli qaumin eid wa hadha iduna ya ce ya abubakar kyale su kowace al'umma tana da ranar shakatawa tana da ranar sararawa tana da ranar murna da farin ciki to mu ma musulmi wa yau wannan ita ranar mu ce da haka malaman musulunci musamman marawaita hadisai cikin littattafansu duk sun yi babi akan jin kiɗa irin wanda ya halitta ba kiɗa irin na arna ba wanda aka koyo daga wajen kiristoci a a kiɗa irin na gargajiyar kowace al'umma a irin ranaku na idi karamar sallah ko babba yanzu idan kai bahaushe ne ka iya cewa waƙoƙi irin waɗanda suke na al'ada na gargajiya irin na makaɗan kotso ko irin na jarumtaka waɗanda babu shirka a cikinsu babu batsa ko dai waɗanda maza suka yi ko da kiɗa a cikinsu na al'ada ko wanda babu kiɗa a cikinsu babu laifi in an yi wannan ko irin abubuwa da ake yi na shakatawa iyaye da 'ya'yansu wani lokaci su kuma yaran isu isu su haɗu a waɗansu cibiyoyi na nishaɗi na shakatawa wannan ba laifi ba ne illa iyaka a sanya ido a kula domin lokacin ibada bai kamata kuma ya zama lokacin saɓan Allah ba kada a bar cakuduwar maza da mata kada a bar 'ya'ya mata waɗanda suka tasa su fita ba da shigar musulunci ba kada kuma waɗannan wasanni su ɗauki hankalin al'umma ga biran yin ibada a kan lokacinta musamman sallah sannan kada waɗannan wajaje su zamo sansani na yin abubuwan da ba su dace ba caca ne shaye-shayen kayan maye ne ko waɗansu abubuwa waɗanda addinin musulunci bai yadda da su ba mun san hukuma tana iyayinta musamman ɓangaren Hisba wajen kula da irin wannan kuma wajibi ne ga iyaye su masu sanya ido yara waɗanda suke yin aski na banza wanda bai dace ba irin na arna iyayensu ne ya zama wajibi su fara tsawatar musu tun daga gidaje 'yan mata da suke yin shiga wacce bata dace ba haƙƙin iyaye ne su kula da su tun daga gidajensu haka yaran da za su fito ba a san ina suka fito ba ba a san ina za su je ba wannan babban laifi ne akan iyaye dole ne ku kula da 'ya'yayenku da haka 'ya'yan uwa masu albarka addinin musulunci addini ne yalwataccen addini addini ne wanda yake koya maka yadda zaka bi ka sadu da Allah lami lafiya kuma yadda zaka rayu a duniya ba tare da ka takura kanka ko ka kuntata wa kanka ba ubangiji bai sanya mana kunci a cikin addinin mu ba وما جعل عليكم في الدين ibrahim حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير زكف kai, واجبي ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajabta ta daga mafi rinjayen abincin da mutane suke ci a garinsu kowane irin abu da mutane suke ci a garinsu yana iya halatta a fitar da zakafin da kai daga gare shi wajibi ce akan ɗa haka wajibi ce akan bawa wajibi ce akan karami haka wajibi ce akan babba jariri ko ana gobe sallah aka haife shi in dai rana bata faɗi ba ya riski ramadana sai an fitar masa da zakafin da kai don haka iyaye su san wannan Zakafin da kai wajibi ce akan maza haka nan wajibi ce akan mata macen da ita take ɗaukar ɗawainiyar kanta da kanta ita ma za ta yi wa kanta zakafin da kai idan tana kulawa da 'ya'yanta su ma ita za ta yi musu zakafin da kai zakafin da kai ba kawai maza ta waje ba a kansu ba banda mata kowa da kowa ta waje ba a kansa minal musulmi ne da sharaɗi inda mutum musulmi ne ana fitar da ita sa'i shine mudin nabi guda hudu a madadin kowane mutum ɗaya kuma wanda zai ciyar da mutum ko yake ciyar da mutum to shi yake fitar masa da haka in yaro ne babansa ko wanda yake kula da shi shi zai fitar masa in mace ce mijinta da yake ciyar da ita shi zai fitar mata in bawa ne ubangidansa da ke bashi abinci shi zai fitar masa kai ko da almajiri ne kai kake kula da shi a gidanka to kai ne za ka fitar masa da zakafin da kai zakafin da kai ana fitar da ita ne da zaran mutum yana da abincin da ya wuce nauni guda duk mutumin da yake da abincin da zai ci ranar idi da ƙari to zakafin da kai ta wajaba a kansa cewa ta wajaba a kansa ba ana nufin sai ya fitar wa da kowa ba in ba zai iya ba idan mutum biyar ne a ƙarƙashin ka kai kuma kwano uku kake da shi to ka bada na ukun biyan ya sauka a kanka amma dai sharaɗi shine matukar kana da abincin da zaka ci iya na ranar idi da ƙariya akai ko ɗoriya akai to ka sani wajibi ne sai ka yi zakafin da kai akwai mutanen da ba sa ajiye abinci amma suna da kuɗi shi ya gwammace kullum ya rinka awo to kar ka ɗauka cewa da aka ce sai kana da abincin da ya wuce na wuni ɗaya ya ƙaru ana nufin kawai sai in zunzurutun abinci kake da shi ko da kai baka aje abinci kullum auna kake amma dai kana da kuɗin da zaka auni na yau kuma da ƙari to sai ka auni kuma wanda zaka fitar da zakafu da kai daga cikinsa Zakafu da kai tsarki ce ga mai azumi hikimar yin ta dukkanin wani laifuffuka da masu azumi suka aikata cikin ibadarsu ta azumi wannan zakar Allah madaukakin sarki yakan kankare musu da ita sannan hikima ta biyu ta zakafin da kai domin a ranar idi kowa ya samu abinci daga cikin musulmai musamman talakawa musamman waɗanda sai sun yi bara suke samun abin da za su ci kuma barar da ta halatta ba barar son zuciya ba ba barar Allah ya ba ku mu samu da mutuwar zuciya ba a'a manzon Allah sallallahu alaihi ya yace ku ba wa talakawa abinci ku kame su gaburan roƙo a wannan ranar ya zama a garin musulmi a wannan ranar babu wanda yake bara kowa a same shi yana cikin walwala da annashuwa domin kowa yana da abincin da zai ci na wannan wuni ana fara fitar da zakkafu da kai tun daga ranar 28 ga watan Ramadan ma'ana kafin idi da kwana biyu amma ba a fitar da ita kafin wannan ranar amma kafin idi da kwana biyu ana iya fara fitar da ita tana karewa da tikewa da zarar an fita sallar idi duk wanda bai ba da zakafin da kai ba har aka tafi masallaci to zakafin da kansa ko ya bayar ba ta yi ba za a iya bashi ladan sadaka daga cikin sadakoki ga magari amma Allah ba zai karba masa wannan da sunan zakafin da kai ba yayin uwa masu albarka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin mu ne da alkhairi da ya raya mu zuwa ga waɗannan kwanaki ko ma yake ba mu waɗannan damammaki a rayuwarmu mu yi ƙoƙari mu mai da hankali wajen yin abin da ya kamata wajen yin abin da ya dace wajen yin amfani da damammakin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake fawwala mana yake hore mana su a lokacin da muke da dama idan kana da dama ta ayyukan alkhairi ka yi ƙoƙari ka yi domin daman nan ba dole ne gobe ka same ta ba idan kana da dama ta lafiya na ka tsaya kai wata ibada to kai kokari kai domin ba dole dole bane gobe ya zama kana da lafiya ko da kana da rayuwa to ballantana uwa uba ajali cinikin boye baka san ba yaushe ne kwanakin ka za su kare da yawan mutane mun fara wannan azumin da su ba mu ga karshen su da su ba da yawan mutane ba mun zo azumin da su ba lafiyar su lau amma ana sauran kwana ɗaya ko biyu Allah ya karɓi rayuwarsu babban abin misali ɗaya daga cikin ladanan wannan masallaci mai albarka malam Yusuf wanda Allah ya karɓi rayuwarsa gab da za a shiga wannan azumi mai albarka a 'yan kwanaki kaɗan ba tare da wata doguwar jinya ba wannan ya kamata ya zame mana izina wanda na san da yawan mu mun sani ko dai a makotanmu ko a abokanmu ko a aminanmu irin wanda wannan kaddara ta gudana tare da su waɗansu ma in lafiyar jiki ne sun fi mu amma ajali ya tafi da su saboda ba ka'idar mutuwa ba ce sai ka yi jinya babu inda aka yi wannan yarjejeniyar da kai da mahaliccinka wani Allah ya bar masa rayuwar amma kuma ya kwace lafiyar nawa ne mutanen da yanzu suna kwance a gadon asibiti duk waɗannan abubuwan da muke faɗa su ba ta su suke yi ba su ta yaya za a yi masu samu lafiya suke yi nawa ne waɗanda a jiya da shekaran jiya suke juya manyan kuɗi amma yau sun zama abin tausayi babu kuɗin abin da za su ci masu ke nema to duk irin waɗannan ƙaddarori da Allah yake gudanar da su akan bayi kada ka taɓa zamar da kanka daga ciki kai ma ɗaya ne daga cikin masu jiran wannan yawmun laka ne wa yawmun alai. ko dai yau da kai ake ko kuma gobe ana yi da waninka ko yau ta kai ake ko gobe ana yi ta waninka Allah madaukakin sarki ka karɓa mana ibadan mu ta azumi ka karɓa mana tsayuwar daren mu Karɓa mana dukkan ayyukanmu na alkhairi ba dan mun isa ba ya ubangiji sai dan rahamarka da jinkanka da ludufinka da gafararka mu bayi ne masu rauni Allah maɗaukakin sarki kai ne isasshe Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai ka ƙasƙantar da kafurci da kafurai, ka taimaki dukkan masu taimakon addininka a duk inda suke Allah ka gafarta mana zunubanmu ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa dukkanin musulmi baki daya rayayyinmu da matattunmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma in tamu ta zo ka samu cika da imani Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ya ubangiji ka tsare mu daga azabar wuta ya ubangiji kada ka juyar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu lallai hakika kai ne mai baiwa ya ku bayan Allah hakika Allah yana umarni da adalci yana umarni da kyautayi sannan yana umarni da kyakkyawa yana hani ga buran aikata mummuna ubangiji subhanahu wata'ala ya hana zalunci ya hana ta'addanci ya hana ƙetare iyakar juna Allah ya nemi ku gargaɗi da kansa don ku shiga taitayinku ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yi azumin watan Ramadan sannan ya yi shida a cikin watan Shawwal to za a ba shi ladan ya yi azumin shekara guda domin duk kyakkyawan aiki kwaya ɗaya Allah yana ninka shi goma idan an yi azumin watan ramadana talatin duk kwana ɗaya cikin kwanaki talatin ɗin ya zama kwana goma idan ka irga za ka ga sun baka wata nawa wata tara duk ɗaya ta haifi goma to idan ka dawo kai azumin watan shawwal yanzu a shekara in ka yi wata tara saura wata nawa saura wata hudu ko uku uku to su ma idan ka zo kai sittu shawwal duk ɗaya za a mai da shi goma da ka wata uku sun cika in ka haɗa su za su ba ka shekara daidai faka na ma samar dahar malamai suka ce ana nufin sai wanda ya azumci ramadana cif cif da cif cif wanda ba abinsa wani ramuwa ko ranko to shine wanda zai yi wannan amma wanda ake bin sa ramuwa to ya riga ya cika domin shi bai riga ya azumci ramadanin ba da sauran bashi a kansa hadisi kuma caye man sama ramadan sai wanda ya azumci ramadan to wanda ku ana bin sa bashin ɗaya ko biyu ko uku ai tukuna bai riga ya gama azumta ramadan ba akwai bashi a kansa amma waɗansu malaman suka ce a sittu shawwal tana da lokaci takaitacce idan watan ya wuce ko a ina ka yi su ba za a kira su da suna sittu shawwal ba shi ku ramadana da aka ce za ka rama yo ai ba a iyakance maka wani kwanaki ne za ka yi ramuwa a cikinsu ba kana iya ramawa a shawwal kana iya ramawa a zulqaida zulhajji almuharram kai kana ma iya kai shi sha'aban na shekara mai zuwa kamar yadda nana aisha ta ce sau da dama akan bi ta bashin azumin ramadan amma ba ta samun damar ta rama sai sha'aban ya kewayo gab da shiga wata wani ramadan din da haka wannan ya nuna ya halatta ga wanda ake bin sa bashin azumi ya yi jinkirin ramuwa amma dai ba a so mutum ya ganganta haka ubangiji dai ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wanda ake bin sa bashi sakamakon azumin da ya sha na rashin lafiya ko halin tafiya to ya rama su dai a wasu kwanaki na daban Allah maɗaukakin sarki ka karɓa mana kyawawan ayyukanmu ka yafe mana zunubanmu magabatanmu ya ubangiji ka ji kansu kai musu rahama dukkanin musulmi da suka riga mu gidan gaskiya ya ubangiji ka ji kansu kai musu rahama mu ma idan ta mu tazo, Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka wannan zafi da muke fama da shi ya ubangiji ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa da ya addabe mu ya ubangiji ka sauƙaƙa mana Allah maɗaukacin sarki ka yalwata mana ka bamu wadata zuci ya ubangiji ka bamu wadata ta fili ka bamu wadata ta boye Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله